wandugoi <laughs> sannunku sannunku barkanku da zuwa bisa kan shirin mu na tusa ala fada mai magana aminiyar ku ta kullum rabia mai kano in kuna tune kullum muna ce muku fada babu inda ba ta zuwa to yau ga mu a tabala a 6 km da ballar yara jihar tilaberi cikin wata gona tun da dai damana ta kama mu ma ko mun ci ba a bar mu a baya ba zan mu kawo gudunmuwar mu a cikin wannan damanar ta fara devenu département en août 2011 En 2016, Yara comptait 121 520 habitants, dont la plupart sont des jeunes. Les jeunes de Balayara, comment on dit que là-bas, c'est ils sont dans l'élevage, sont dans la maroquinerie, avec fata, euh, les petits commerces de mais surtout l'agriculture. Noma, to na hira ita ta kamu yo, a Grand Tabala comment les jeunes préparent cette campagne agricole wanda taimako ne samari da 'yan mata suke kawowa cikin wannan aikin gona da ta fara cikin wannan fatar tamu mun yato hawa amadu elle est en classe de cm2 amma elle gère aussi jardin de maman. hawa ça va kina lahiya ça va ok wannan fatar kuma na tare da mohammed zakariyawu il est aussi en classe de cm2 et il a son propre chant <laughs> zakariyawu ya ne ça va ya aiki an fara c'est bon. Nous sommes également avec Boubacar Ahmad. Il est jeune cultivateur. Boubacar, ça va C'est bon Aiki Ankamako. Nous sommes également avec le président des jeunes euh, de département de Balayara, Abdelaziz Issoufou. Ça va, président Mon goût est franchement de nous avoir facilité tout ce travail-là. Merci beaucoup. Dos zan mu shakata kamar kullum da mai da rubrikin da Dondi ke sarrafa mana kuma da kronikin da Olivier zai zo mana da ita. shin dai ba kuma ce lambar mu ba ban gajiyar tana muku wannan lamba bisa kan wadda kuke iya ba mu ra'ayinku a bisa kan shirye-shiryen ga namu 86-88-54 kenan muna tare da president de jeune kimbala yara on veut savoir plus sur tabala Tabala, c'est le chef-lieu de la commune, eh, c'est le chef-lieu du canton de Tagazar. Ok. Et eh, a tarifance nan ne abunga garin sarki. sarkin tagazar da kan shi nan ne yake da zama sarkin tagazar kuma sarkin buzaye ne sarkin tagazar sarkin buzaye ne amma an ɗauka ta gazar duka kabila akwai akwai zabarmawa akwai hausawa akwai bare-bare akwai larabawa akwai buzaye duka kabila ta gazar ta kumshe da duk kabila da kwai cikin nijar awai stefan to mun gode da kuka gayyace mu a wannan garin naku mun shi labarin kokarin ku bisa kan abin da ya shafi noma shi yasa muka leƙo ma mu gani wai da gaske ne ya ne noman kamar anda muke ji ne isi les jeunes sont à fond koko dai president a na da an ce noma an san matasa suke yin noma paske matasa suke da karhi na yin aiki da damana ya kusa za su fara aikin gonakai na za a yi a yanke itace wannan a gyara gonakai in hadari ya zo sai a yi shubka wannan bayan shubka in noma ya fara matasa suke kama su yi noma su yi maimai har zuwa yankin hashi duk wannan aikin matasa na nan a cikin tagazar mm, abubakar ina so in sani eh, noma mi da mi kuke yi mi da mi ke iya samu nima in zo in ɗebar bona daga <laughs> farmo to hai kan da dandagiti haini da dunguri hatsi da wake eh. cikin wannan kuke mm. in zo ɗaukar bona sai bon kawai in zo kawai eh. <laughs> mohammed ai me ka niga sun farmai kan raran go kuke nan kuna wannan aikin na nawa ne ko na ku ne ko ko dai na uwaye ne ko ko dai yaya ne nan dai gonan mhm. namu ne mm. to akwai wasu suna mahaifiyarsu ne mm. wasu kuma innarsu mm. wasu kuma kawunsu kai gona da kake aiki cikin ta gona wace wallahi akwai wani wurin da muke mm. muka tashi daga nan mun zo nan mm. an sai wani kare an bani shi an ce shi na wani ah, babban kai sai baka ya ce wannan eh, naka ne ya ce ni na wani kawai kai ta aiki cikin shi ne eh, na da aiki cikin sa sai yan ran da ya samu dama ya sami ni abin gashi ya yi min daki ok a ah, ya maka daki a ciki eh kenan kai ke sayan irin ka kai ke shibka da eh ah ok ça c'est bien ça on a un petit qui gère déjà son champ Mohamed Allah bar sa um inda gure ki hawa ke kuma aikin da kike cikin teran est wani ne kike yin shi na mata ce ok gona ne ko jardin ne ko menene muna da gona muna da jardin d'accord don kuka ta ciki kamar 'yan mata in suka ta wajen aikin menene suke yi wani irin aiki ne suke yi suna shuka muna taka muna kai musu tuwo ah kuna kai musu abinci oui president masu kamar in aka yi aka kare miye suke samu ko da abin da suke samu na uwayen ne da suke ma aikin to matasa in sun yi aiki general ma duk aikin da suke yi dai abun ga uwayen su ne suke ma aiki in an ida an ida aiki kawo an yanke hasi an yi lissahi abun nawa aka samu wake an gyara ana samu mahaifa da yawa sai su sai da a ba yaro shi ta yi kuɗi da zai sa bari su kara su sa an noma kwa paske noman ko mutum yana so shi dai matasa ke yi amma hannu guda bai aiki sai dole sun sa kuɗi su kara mutane ɗaya biyu uku kenan shi samarin nan in an sai da an bashi wani bi yana ta yi kasashen waje ko hakan wani ghana wani togo shibira in damana ya kai kawo giragizai sun har hitowa nijar nan sai ya dawo gida shi fara wani aiki wani bi kuma wa'ansu ana basu su sai a nan gada nijar kawo su tanya mai suna bidon kuɗi wa'ansu kuma in an da sai a ba su su bira kawai jali hakan ga na wani kasuwanci ko wani mm. bisashe ko wani irin da kasuwanci dai da za a iya yi nan gida kwa mm. yanzu dai mun gane ya ne abubuwan suke faruwa mun gode da wannan karin bayanin da kuka bamu amma yanzu kamar ci gaba da wannan hirar tamu zan mu je mu shi kuma dondi cikin rubrikin da yake sarrafa mana kowane sati wannan gamin da wani artist ne ya hira Nigerian Nigerian, mes chers compatriotes. Une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux. Le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes des zombies contre la Covid-19. Dans Zombie 1, vous vous rappelez certainement, nous avons reçu sur cette émission le père Zombie. Nous sommes donc dans Zombie 2. Vous êtes connectés depuis Agadez, connecté depuis Tifa, connecté depuis Dosso, Tilaberi, Maradi, Zender, Niamey, Torodi, Sai. On reçoit le père Zombie qui va donc s'exprimer sur cette rubrique dans quelques fractions de secondes. Hakim Eking s'est aussi investi dans la lutte contre la Covid-19. Sida Jovino. Malaria, tu as vu, non Ebola, tu as vu, non Corona, n'a pas science ah, ah. Faut se laver les mains toutes les minutes, pousser dans les coudes, pas de bisous. Et c'est ça, je reste à un mètre. J'appelle ma populace, j'appelle mes fans, j'appelle ma famille. Et puis mes potos, c'est qui va avec portez vos bête. Je suis en confinement. je suis en confinement. Ah, je suis en confinement. Moi là, je suis en confinement. Hey. et King, on sait très bien qu'on a été à un moment donné en confinement. Alors beaucoup de choses ont changé aujourd'hui eh, parce qu'il y a ce qu'on appelle le déconfinement progressif. Mais le virus continue toujours à circuler. Hakim, quel serait toi ton mot à l'égard de tous qui kiffent cette émission, à l'égard de tes fans, pour leur dire de faire gaffe, de tenir compte des gestes barrières, parce que le virus est toujours parmi nous. Et aujourd'hui, nous sommes des zombies contre la COVID-19 à tous les fans de Hakim, à tous les zombies de Hakim, ici le Père Bison, à tous ceux qui suivent l'émission, à tous ceux qui sont fans, ceux qui sont scotchés. C'est pour vous dire que cette maladie est toujours là. C'est les zombies contre la Covid. Prenons nos dispositions. On est à mutation. One love. On doit aussi se dire une chose. Respectons les gestes barrières. parce que le virus continue toujours à circuler. Et nous, sur cette émission, nous voudrons faire mal à la Covid alors pour faire mal à cette maladie, je voudrais que le père Zombie s'exprime à l'égard de tous qui kiffent cette émission. Je veux le mot de fond de l'artiste sur l'émission pour dire à ses fans que nous sommes des zombies contre la Covid-19. Nous sommes les zombies contre la Covid-19. Restons, restons restons confinés encore. Le confinement n'est pas fini. Parce que quand tu vas vers la maladie, tu la ramènes à la maison. Protège-toi, protège ta famille et que Dieu nous protège tous. Que Dieu nous protège tous et on que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Alors Akime King, d'habitude on sort de cette euh, maison avec un son. On va parler de ta dernière sortie le projet Anandé. Trois projets en Anandé sur la rubrique L'artiste s'exprime Covid-19. Akim Hakim Bouga Moutaï. Dis-moi, tu connais l'autoproduction, c'est comme piloter trop de drones. Tout niquer, c'est tout ce que j'ai comme vision. Moi, Zikmi, c'est comme une école. Trois projets en Andé, trois projets en Andé, hey, hey, trois projets en Andé, trois projets en Andé, hey, hey, j'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère, j'ai quitté mes frères, j'ai quitté mes potos, j'ai quitté mon job. Vous avez eu donc à l'instant la dernière sortie de l'artiste Akime King sur l'émission Tous à la Fada. À partir de cet instant, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour prendre congé de vous. Sur ce, nous vous demandons pour rester en compagnie du programme du studio Kalangu. dawo fada inda muke nan muna hira tare da matasan tabala wanda muka tarda a garin balle yara jihar tilabe yau il est question à la fada du retour des travaux champêtres, la contribution des jeunes de Balayara, notamment de Tabala, où nous avons installé la FADA d'aujourd'hui. Nous voudrons bien comprendre comment les jeunes euh, préparent cette campagne agricole qui vient de commencer. Aujourd'hui, à cette FADA, nous sommes avec euh, Hawa Amadou. Elle est en classe CM2. Elle gère le jardin de sa maman. Mohamed Zakariaou shi ma sam do yake amma shi na da shi ta kanshi da aka sai aka bashi yayi jere c'est en boss nous <laughs> sommes avec Boubacar Ahmad il est jeune cultivateur Abdelaziz Issoufou le président des jeunes de, du département de Balayara qui nous a tout facilité franchement merci les miss de Balayara dans tout ça mi miya kuke samu cikin wannan aikin gona kan um kuka yi hawa warta na bani amsa in aka aikin gona me kuke samu an kare to ke sen mayo je m'appelle Asma form goyo karan gote da bandan lokto bani funa rangudu irga du hayni irga du dunguri nyanga no garan no nyanga no garan nanda eh, ir babai ah aran babai daran do ifana ran tasi aran gane rambo irga no ngano ngwayo wase hey ngwayo wase ran gaga ngwa irga jara nera to dara nera ifana ran dindoro irga wi garan tras wala wala mm-hmm. aha to haka ne wani haka zaki ga kenan yanzu kuka samu in babai bada ya ba ku hatsin ku kowa kin kun ka sai da sai a shirya rantare <laughs> riga da takalmi da kayan rantare ko to ku ga min da riga da takalmi da mi da mi kuke sai wala sai suka kaye da su livre ke sai sak dai da kaye to barki su basiru ye si difo difo rang dai dai tamu yan dai, zari yan dai folo arang dai sakya to takalmi zane takalma shi ne dai kayan da ake sai da kuɗin wannan gona an samu kuma da mi kuma hallo hawa kina da ƙarin bayani da zaki bamu da kayye da big ah da su kayye da su big ko yanzu selon vous quelle est la contribution des jeunes cikin development kin agriculture kin garin wannan in dawo gare ku ahmed lalle tuntuno kawo kan da furta i wanda ni yayi wanda himma kan gogote da mm. himma lalle ban kan goyo kulu ni gudu ni goyo wani albarka mm. oh. tabara ba mun goy mo sidu nsidu goy albarka nsidu ay kuno nsidu ouais dalu manay man furo mhm mohammed ina jinka ine dalu ma na iman a ah, a'a ah, iman hausa ka kuma shi ya mun zarwanci kuma kai ma kaman zarwanci iman hausa mu shi mi za ka ce kamar a kane ake wannan aikin naku da kuke wani irin cigaba ne yake kawa cikin harkar noma ko kiwo ko ko ci gaban ma duka garin na kuma to wallahi muna samu ci gaba ana amma dai wasu bicace in shin shiga wallahi suna ki hmm? in ka yi noma za ka samu abinka hmm, kuma ka shifka ka je kuwa kwakwana ba ka samu <laughs> wuka ba se wuka ba se <laughs> da bara dum da barkoi kani <laughs> asbatta shiduwa oh. to kun ji abin da yace president zan karba mu karin bayani bisa ga wannan tambayar tamu Eh, abun da ya faɗi kawai yanzu in mutum ya shuka, eh, akwai lokaci da dole bisashe suna saukowa. Dan yanzu kun san akwai tashi hankali wajen inda bisa shi ka taya su ciwo inda ake cewa muke cewa azawa. Eh, to yanzu bisashe ba su nan ga tahiya can akwai tashi hankali. Nan suke zama. In sun zama na abun ga wuri babu, eh, hilaye da yawa da zai sa bisashe su zamna su yi ciwo da kyawo kenan shi bahulace guda yana tare da saniya hamsin in dai ba mai gona yana nan cikin gonar shi ne ba dole cikin bisashen nan ana samu guda uku da za su shiga cikin gona kuma hallo akwai lokaci in eh, lokacin da gonakai sun fara tashi mm-hmm. akwai matsala da yawa matsalar shine mi akwai bisashe da ake cewa bisashen udawa Gudawa mm. masu hitawa can kasashen Niger, Nigeria, Benin ɗin in sun zo to su ne da dare in kana kwana gari kana kwana gari so da yawa su da dare za su zo su sa bisashe cikin gonanka sai sun diba ma gonar da akwai wake da yawa dan suna so bisashen su ci wake su yi karhi yana sai su sa bisashen cikin gona mm. sai su yi gudu yana mutum kai aiki wata nawa wata uku dare guda wani ya zo ya ma banna wani ya yi ma banna to shine babban matsala shine ne hmm. matsalar da ake cewa in ko ka shuka in ka yi kwana ba za ka samu abun kana kwana gidanka awa uku wani zai zo shi ba babban banna kawai kenan aikin ka ya ta banza kuma kana gida kakin sahe tana shi ya yi gudu ba ma dan nijar na ba abu da ganga ko mu za mu cewa ma babu ma tausayi cikin zuciyarsu yanzu kuma wannan ai hallo wata matsala ce da ji su wa'annan matasan tabalakin sun gai harkan gonakansu da dabbobin da ke shiga cikin gonakansu Allah ya kawo mana sauƙin abin <coughs> to yanzu za mu koma mu shakata ah, da music mu ƙara koma da yakubi ne talwale-wale <laughs> ya kamata ki gane <laughs> mata da soyayya <laughs> Allah to sai na matan na tabbata suka ce a sa musu ya kamata ki gane ina son ki to zai gane kina son shi eh? hafiz ko hafiz ni da ke ko abin da nake so na dan fada wani sirri ne idan kin aminta ni da ke soyayya ce abin da nake da nake so na dan fada wani sirri ne idan har kin amince ni da ke soyayya ce kusanci na ni da ke kamar yaya ne idan kin aminta ni da ke ɗaya ne wasa tamkar a ce yara ne bukatun mu da ni da ke su zam daidai ne ko da ra'ayina da naki ma duk ɗaya ne zancen ai mana farraga da ke wasa ne ha alkinta kin san rayuwar mini da ke zan alkinta idan har na rasa ki sani sai makabarta zan zama bitimi wanda za a sanya dokin kara après cette pause musicale. Aujourd'hui à la Fada, il est question des travaux des champs qui ont commencé. Nous sommes ici à Tabala avec les jeunes de Tabala. Nous voudrions bien savoir comment ils préparent cette campagne agricole qui commence et aussi quelle est la contribution de ces jeunes dans ces travaux des champs wani ne ma 'yan mata suke cikin wannan na da suka fara muna tare da elle est en classe de CM2 elle gère le jardin de maman ça lui arrive aussi d'aller dans les champs nous sommes avec Mohamed Zakaria où il est aussi en CM2 mais lui il gère son propre champ Mohamed le boss. <laughs> Nous sommes avec Boubacar Ahmad, il est un jeune cultivateur, le président des jeunes Abdelaziz Issoufou. wani irin matsaloli ne kuke fuskanta bayan wannan wanda kuka gaya mana a cikin wannan lokacin de quoi avez-vous besoin pour être au top dans ce domaine président aka ce in abun abu ya canza in rawa in waka ya canza a canza rawa yanzu muna cikin lokaci da ruwa ba sosai ne yake zuwa ba kuma ruwa bai zuwa a lokacin da ake tsammanin shi eh, kenan abun da muke shuka hasi wannan da irin wake muna so a kawo muna irin wa'anda za a ce za su yi gaugawan yi abun ga gwamnati yana kawo hasi amma wani bi sai bayan ma an shuka za su kawo nasu hasi kenan muna so a yi kokari a rinka kawo hasi wannan tun lokacin damana bai yi ba kuma hasi mai gaugawa wake mai gaugawa e, kuma 'yan an diba yanzu babu bisashe da yawa balle gonakai su samu abun ga takin bisashe wannan mm. muna so a kawo muna taki na zamani wannan na akwai taki na turawa an gare wannan a kawo shi da abun ga kuɗi kaɗan ba ba cara ba a kawo a yi shi primo yare wannan ok don kowa ya samu ya sai ba eh primo yare saboda wanda bai da babban hali shi ma shi samu shi sai shi gyara gonan shi da kyawo in shekara ta dawo shi ma shi san abun ga rayuwarshi ta canza mhm, mhm. Eh, to kun shi abin da president ya ce yanzu bari in dawo gare ku ahmad wani irin matsaloli ne ko ku mine ne kuke jira a wannan lokacin wani irin matsaloli ne kuke samu ko kwadai kawai inda an ce akwai ruwa akwai iri sai bon lalle son irin matsaloli da kuke son kai da irgo kai yara amma haro si wasa irsa yadin aksino kai irga ba da irga ba hay kan irga da sai ga. Mm. kan gana im dugu zada kenan an gare irga ba an gare an gare da iri mai kyau kamar an da president ya ce shi ma ahmad kin haka kin ya ce ki hawa ko kuma yan mata mine ne matsalan ku a wannan lokacin akwai abin da ke muku bozan problem ko ku dai saba sai bon akwai abin ga babu ruwa lokacin da mm. muna so ruwa ko izar musano game ke sai mayo ai mayo ramata amadu ramata amadu wallahi jaddan kai wallahi harshe ne. oh ba hari babu ruwa cikin jardin kuma da mi hallo di fo koyne dumi go gogo bu shigi no dumi da fason wallahi aha dumi zey gogo bu zakan haro sikkan wal matano te matano te kan dumi zey gogo bu dumi zey shiga do hari mm wari mushina zama zama <laughs> dabar manwa to a gaskiya sai ciki ya dauka ko an samu ai aiki in ciki bai dauka ba abin da problem ƙar tana mun sunanki ina ma yau Ramuta Ahmadu. To, Ramuta dai ta ce kuma ciki yana son ɗauka, zan in ciki bai ɗauka ba akwai matsala. <laughs> Akwai matsala. <laughs> Jima tunka. Fatima Abdullahi. Fatima, nan da mikura. Bore gaba kwalkati gaba haini, gaba shinkafa. To, iga mamoji. Roma shi borai gabi gaba ciri. <laughs> a kawo shinkafa da hatsi kai da mai hada roma shi to hada dawa a to lai kai da manci borai ngoni shinka goi ngoro da kici problem wo dai go hanga ni sito wani matsalolin da ke kai kake gani noma ne mm. masala na masu noma ne to suna so su je noma kuma ba abinci mm. to in sun samu abinci cikin su sun cika abinci sun ci abinci sun cika sai su doka abin su su je nema to waɗansu kuma yunwa dai ne gare su abin da ya sa ba su shifka to shifka kuma kana yi shifka sai cikin ta akwai wani abu hmm. babu kuma bai yiwa kun da muhammad ya ce ana son abinci in ba ciki ya ɗauka ba ne aikin noman ma ba yiwa Bienvenue à Tabala. Bah. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes de Tabala dans ce champ, dans ce magnifique champ. On t'écoute, Olivier, aujourd'hui. Bonsoir à tous. Bah, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat. On va parler d'un sujet de viol supposé. Mais en fait, ce qu'on va dire, c'est comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous pousser à la mort. Avec ah oui, Carrément. Ok, on t'écoute Olivier, c'est triste ça. Ouais. Bonsoir à tous, loin de vous rendre triste, je suis venu avec une chronique qui parle du suicide. L'un des sujets qui a bouleversé la toile cette semaine, c'est le suicide du jeune entrepreneur nigérien du nom de Izu. Accusé de viol sur le réseau social Twitter, le jeune homme n'a pas pu résister à ces accusateurs qui bah, sont la plupart des internautes. De la vie à la mort, jusqu'où les réseaux sociaux peuvent-ils nous influencer C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Les faits se sont déroulés au Nigeria voisin. Les précisions sur le nom et l'âge de la victime n'ont pas été citées dans les articles que j'ai parcourus, mais on pourrait s'apesantir sur certains chiffres de son compte Twitter qu'il a créé en 2013. 3408 followers, 6658 tweets, des chiffres qui montrent que le jeune homme est infidèle à ce réseau social. Mais Olivier, pourquoi il s'est suicidé alors La question qu'on se pose nous tous. Tout a commencé dans une affaire de viol qui le reliait à dix autres personnes. Accusé par une de ses proches, il aurait tenté de prôner son innocence. Mais hélas, une foule virtuelle était dressée contre le jeune homme. Des critiques, des insultes à son égard devenaient de plus en plus fréquentes. Cela aurait affecté son entreprise et sa source de revenus en tant que créateur de mode et directeur de la création car il était qualifié de violeur, a relaté le journal nigérian de Herald. Mais maintenant, quelle leçon tirer de ce sujet si tragique Ah oui, grosse leçon à tirer de cette histoire, nous comprenons aisément que les mauvais commentaires sur les réseaux sociaux peuvent conduire des individus à la mort. Mais j'ai essayé d'énumérer trois leçons principales à retenir. D'abord, quoi qu'il en soit, amis jeunes, ne pas céder à la haine doit être une priorité pour chacun d'entre nous. Ne dit-on pas souvent que la jeunesse est la force de la société Et pourquoi ne pas se montrer fort mentalement dans les moments les plus difficiles mm. Ensuite, face aux accusations ou aux insultes, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, la solution est de bloquer ceux ou celles qui font des commentaires malveillants ou alors quitter tout simplement le réseau social en question. Parce qu'une application, dès qu'elle et euh, sur nos téléphones, bah, on n'a plus contact avec euh, cette foule virtuelle. Ah enfin, chers amis jeunes, vous qui nous écoutez en ce moment, dans les moments les plus difficiles, écartons de nous toute idée de suicide, car la vie, nos vies n'ont pas de prix aux yeux de ceux pour qui nous sont chers. Par exemple, nos parents, nos amis. Ah oui, la vie, euh, vraiment, elle vaut la peine d'être vécue. Peu importe ce qui se passe. Hein. Jamais se suicider. Jamais. Jamais se suicider. Grand défenseur des réseaux sociaux que je suis, je ne pourrais conclure cette chronique en disant que les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ils font découvrir tout simplement notre personnalité, nos habitudes, nos défauts et nos qualités. Merci à toi, Ravi. Et puisque je on veux se quitte pas... avec quoi Ah bien sûr, je veux pas quitter avec de la tristesse. <laughs> franchement, c'est triste tout ça. Voilà. Studio Kalangu est sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes qui nous soutiennent à travers les likes, les pouces bleus, les cœurs, les soutiens. Un eh big up à eux. Un big up à eux. Je vous quitte tout simplement avec cette chanson de soprano qui dit On se connaît pas, mais je voulais tout simplement vous dire, merci. <laughs> On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Merci aux jeunes filles euh, de Tabala, merci aux jeunes hommes de Tabala, au boss Mohamed, le président des jeunes qui était avec nous. Merci à Ahmad d'avoir répondu à nos questions. Ben voilà, comme l'a dit Mohamed, quand le ventre est vide, on ne peut pas faire grand-chose dans les champs. an da wannan tare da abokin Jeunesse de Balayara et campagne agricole 2020. Problématiques, alternatives et perspectives en ce temps de Covid-19. Hey. shawara da waɗanda matasan za su bada musu kan ci gaban wannan aikin eh, noman nasu eh, sai mun ƙara haɗuwa a nan garin tabala kada kuma ce lambar da kuke iya aiko mana ra'ayinku a fusakan shi 80 06 80 a huta lahiya. Dun mu haɗu